shi wani dan bidiyo da yake yawo ba a satin da ya wuce wani ya je kabarin shehun su ko yana gaya mishi halin da najeriya ta yana yana gaya wa shehu cewa fetur ya yi tsada a najeriya shehu ba da fetur ya yanke zumunci kuna mana kun jima kuna mana wallahi wannan shehin inda yau za da shi a shi ma haka zai sai fetur jama'a canza wannan yanayin wallahi sai wadda za a kai kuka kunsa a ce fetur ya tashi suke rayen su kansu yau inda da su mutu wata jarrabawa ta faɗo ƙasa Allah ya sauwaƙe ba za ka rasa wanda zai tashi ya je kabarin yana gaya musu matsalar da Najeriya take ciki ba bayan suna raye ba matsalar da ba yi ba ba su da magani jama'a mun fahimta ba su da maganin ta jama'a muna fahimta saboda haka a je kan kabarinsa ba wani wadda za a je kan kabarinsa a roƙi wani abu ya yi wani abu a yanzu shi da yake kwanci a kabarinsa shi ne yake bukatar shi ma a taimake bismillahir Rahmanir rahim wato kullum ba mu yi a uziya ba mako a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim al-salatu assalatu salamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa habibina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. malam buruntu ga mu ga kanka yau <laughs> wato idan kana kallon gemu in ka ɗauka shine addini ta wayan nan za su barka a tashan wahala an fahimci zancen yanzu da Allah yanzu wanda sai ka ɗauka malami mutum ya zo ya dinga karairayi abin da bai sani ba kuma idan ka bi usulubin buruntu tofa annabawa ma ba za su kai labari ba kun fahimci zancen nashi yana cewa kun ga yanzu bidiyon da wato kuma ni abin da na roke shi inda za ka tabbatar makaryaci ne minti daya biyu sai ya gyara glass to wa za ka gyara wa kafi shekara 60 gemu du zama bari <laughs> wa za ka nuna wa karya da iyayi eh to yace ba ku ga bidiyon da take yawo ba wasu sun je sun kai kukan halin da ake ciki na sadan mai to shi shayin ma in yana nan hakan zai siya ko ba ku ji shi ba ya ce yanzu shi shayin yana nan yanzu akwai shehinan da suna nan ba su mutu ba aka yi boko haram kun ji zancen? ana kinnafas yanzu ko ba haka ba me yasa ba su yi maganin su ba kuma in wayannan shahina inda sun mutu an je an binne su to da su ma yanzu za a je kan kabarinsu a nemi ko ba haka ba to yanzu da ina aikin hankali buruntu wannan misalan da ka buga duk annabin da ka ɗauka shi ka sa shi akan sikelin nan ba zai ci jarrabawanka ba kar mu je nesa sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallam da Allah manzan Allah shugaban halitta kaf gaba daya fa duniya da lahira yana raye kar ma aje wasu guraren tukunan sai da a makka aka hana shi ci da sha an taba wannan abin eh a wannan namu kwaya ɗanyen yana yin bayashe mu ba eh baya yi eh kuma ga batir akwai eh cajin bai yi kasa ba wancan ku bani yawa bani dogon wannan nun ko kuma kusa sa batir a wancan mana gani kawo ya isa mana kawo Allah Allah ne wannan Allah Allah Allah Allah Allah na wancan Allah Allah ku kara wannan kadan Allah yawwa na kashe shi ma Allah an fahimci zancen wannan lissafin da wannan tsohon malami mai farin gemu ya ayyana shi to duk wani bawan Allah idan ka sa masa wannan misalin ba zai ci jarrabawa ba dalili kuma wannan abin da ya faru suna raye hakan ya faru ba na kasa ba ne kuma dama an ce ba su alloli ba ne duk abin da Allah ya ga dama canja shi su shi ne suke canjawa abinda Allah bai ga daman canja shi ba to ba su yi sa su canja ba amma wannan kuma bai sa ya zamanto kuma ba su da capacity da za su iya ɗauke wani abu ba saboda ka burunta yau ka saurari karatu an fahimci zancen a na farko na farko yanzu yadda na kawo muku misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda har kafin ya zo duniya annabi adamu yana neman albarkacinsa kafin ya zo duniya yahudawa suke neman albarkacinsa in suka haɗu da yaki da gabban suke tawassali da shi kuma su samu albarkacinsa manzalan da an kawo masa ido a hannu ya ɗauka ya mayar ya ce wanda aka cire aka mayar ɗin ya fi lafiyayyen kan gani wannan annabin shi da kansa sai da aka ɗauki wani tsawon lokaci a madina abinci da sha ma'ara duk aka hana su to yanzu in wani muka ɗauko wannan misali na wannan dolo jaguwa to da Allah manzan Allah ya kai kenan haka bai kai ba a labarinsa kai sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam birnin Madina birnin Makka garin Makka ya kasa zaunuwa a gare shi sai da ya fita ya bar garin to da Allah cike na sai mu ce mu'jizansa da isarsa ya zama babu kenan eh to dala wannan wani irin karatu ne wani irin jahilci ne wannan eh ai akwai abin da idan za ka yi magana to ka saya ka yi amfani da hankalinka manzala sallallahu alaihi wasallam sai da ya bar garin makka ya je ƙwa'ifa da ya je ƙwa'ifan dattijan ɗa'ifa suka tara masa samari majiya karfi suka rako manzon Allah da duka da jifa ta yanzu kai buruntu wani abin da ya faru shi shikenan zai sa ya zama zamanto annabi ya sauka daga annabcinsa ko kuma ya sauka daga kapasitinsa da ake neman alfarmansa yanzu ba shi ne misalinsa ba yanzu ma'ana in ba ku fahimta ba shi shehu gibiri ba din kansa inda yana nan shi ma hakan zai sha mai din kamar yanzu can ko kuma gashi an ɗauka an kai masa kukan sadan mai ma'ana yanzu akwai shehinan da suna nan manya-manya a gabansu aka yi boko haram ko ba fahimta ba a gabansu kuma aka yi ah, kidnappers kuma inda wayan nan din za a je a rufe su to da su ma za a je kan kabarin su ai wannan to shi yasa muka kawo masa amsal irin wayannan shi yasa lake cewa wa tilkal amsalu nadri buhalin nasi allahum yatafakkarun idan ya kawo irin wannan hauka ta misalai din to annabawa ma ba za su haura ba dan annabawa yanzu misali ba je yakin badar ba saboda ubangiji ya nuna isa wannan yakin badar ɗin an yi shi ne a yaushe a watan ramadan a watan ramadan ɗin kuma da azumi a bakinsu mahayi doki ma an ce bai wuce mutum goma ko wani abu ba wasu ma bulala ne a hannunsu kafirai kuma suka fito da runduna sama da dubu mahaya ga makamai kala-kala a hannunsu amma saboda Allah ya nuna ikonsa sai gashi nan a yadin yakin badar an karya kafurai sai da aka kashe manyan-manyan kafurai sama da 20 da wani abu aka kama nawa a hannu an fahimci karatu to da aka dawo kuma shekara ta zago aka zo yakin uhud musulman suka haɗu da karhunsu da komai kuma aka karya su kuma manzan Allah yana cikinsu a nan ne ma aka kashe na hamza to kaga yanzu wannan dolon in ka ɗauko wannan misalan nashi to annabawa ba ba za su sira ba malam yusuf ka fahimci karatu nan shi sa muke nuna wa duniya wautancinsu wannan kwace-kwace kaga ya fara surutan har ya gaba ba aya ba hadisi amma mu za ku kawo masa aya da hadisi da kuma misalai wanda ya faru da annabawa yanzu misali annabi Sulaiman ba annabi ah, ayyuba ba wanda Allah ya jarrabe shi da rashin lafiya da cuta irin annabi ayyuba yanzu kaga a misali buruntu to ya shi kanshi bai yi wa kansa addu'a ya warke ba har ko ba haka ba ko ba haka ba to kaga yanzu an kore annabci daga annabi annabi ayyuba <laughs> kuma zan je rashin lafiya har da ya kai abin da ya rage a jikinsa zuciya ne da harshensa malai su ba wanda kare ba fa dukiyarsa kab ya kare iyalansa duk suka kare matansa koya daya ta rage masa to ina annabcinsa ko lokacin Allah ya rabu da shi ne kana nufi dalla wani irin dagi kanji ne wannan buruntu ta irin kaga yanzu jahilai da yake gaya musu suna ji kamar maganar ilimi ya gaya musu ko akbar kaza kaza kaza kamar zan ko to yanzu sai mu dawo cikin hadisan manzan Allah an fahimci karatu don mu nuna masa ba annabi ba a cikin bayin Allah ma akwai wanda malam Yusuf ba addu'a suke yi ba don suwa suke yi Allah sai k'a yi abu kaza kuma ba annabawa ba ne ba magana wai a daga hannu Allah ba magana wannan ba ne an wuce wannan gurin buruntu <laughs> Allah raba mu da buruntu <laughs> to ku ji zancen yadda yake fadlul bara'atu bin malik radiyallahu anhu sahabin manzon Allah ne shi kuma masayinsa a wajen Allah an anas radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala kam min ash'asa agbara zi raini la yuqbahu lahu law aksama ala allahi la abarra hum albarra'u bunu azim. kun ji ko manzo Allah ya ce dewa min ash'asha min ash'asa amma zan jiwa ya ce dewa daga mutane kana gani eh ai rubba shahshin ash'asha mun tashiru sha'arki zaga gashin shi zaga ga kutukutu ma'ana da in kaga alaman kazami mai datti za ka ɗauka wani mutum ne yashashe ba kowa ba amma a gubara ai alaihi gubarun za a ga duk jikinsa kura da datti ziɗin raini ai saubaini ma abocin rigansa gaba ɗaya a duniya bai wuce guda biyu ba ba wanda ma ya damu da shi in ka ga kawai wani wulakantacce kai fucu-fucu riga daddatti manzan Allah ya ce lau aksama lil maulahu inda zai ransa da ubangijinsa wallahi tallahi daga yau daga yau boko haram ya kare to bilal inda kasan an yi ruwa an ɗauke ya ce wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa daga yau karshen turji da sauransu ya zo gaba ɗaya za su halaka yau cikin dare su kwana an bai zancen ko walakin na hulau alaba min rabbihi shay'an inda zai nemi wani abu a wajen ubangijinsa la ajabahu Allah zai amsa masa Ni kamali imani shi saboda cikar imaninsa wa husnu yakini shi saboda kyakkyawan yakininsa wa tawakkuluhu ala Allah saboda dogoronsa da Allah wa min la'i, a jumla wayannan mutanen akwai albarra'u bunu malik radiyallahu anhu barra'u yana cikinsu sahabi ne na manzan Allah idan aka tafi yaki ya turnike falon matara aljam'ani lokacin da jama'u guda biyu suka ga juna aka yi artabu yaki ta yi yaki aka yi gumurzu ana gani ma cewa za a karya su sai sahabai su ce ina barra ibn malik sai ce ha ana gani nan zai sai ce ikshim ala rabbika ciwo wa Allah bashi abin ya fi karfi mu ba magana yayi addu'a ba ciwo masa bashi ka ciwo wa Allah bashi sai ce wallahi tallahi sai mun yi galaba akan yakin nan bilal sai su karya dundunan kafirai ka ne ko Allah ba zai bari yayi kafara ba shine la abarrahu Allah zai kubutar da rasuwarsa wannan rasuwar ba zai kafara ba Allah zai bashi zai bashi ijaba ba maganar Allah ka yi ba a'a ya ubangiji ka dubi mu a'a ba maganar wannan bane ake yi kai jaguwa <laughs> kawai zai jago an wuce wannan wallahi akwai ne suna da isa akwai 'yan shagoba a halarar ubangiji minhum a cikinsu a barra barra malik sahabi ne to yanzu za a ci ai wannan ai to ai wannan sahabi manzan Allah ne ko ba haka ba to a cikin tabi'i na manzan Allah ya ce to akwai wannan din bari mu nuna wa wannan wannan tsohon karatu satin da ya wuce akan wa mu kai ne ni kam akan birnin kudu ne ko duk magana su iri ɗaya ne ka gane ko to da birnin kudin da shi mansur sokoto shi ma ya yi magana da shi wannan me sunan shi buruntu dukkanin aika musu da gayya idan sun isa a wannan mas'alar su zo mu tattauna su uku a lokaci ɗaya mana ke so mu zauna da su makaryatan banza ba ku san addini ba ana zuwa kan kabari a yi addu'a sahabbai guda shida muka irga satin da ya wuce ko ba haka bane wanda sun je kabarin manzon Allah sun yi addu'a wani ma shi ba neman tuwo ya je ba a nisa ya kai kukan nisa ya ce yana so a yi masa ɗayin hanya ya taso daga sham ya zo birnin madina a kwana bakwai ya zo wajen manzon Allah ya kawo kuka a yanke masa dajin tafiya ya yi masa nisa da ya tashi komawa kwana biyu da rabi ya yi saboda ya zo ya yi tawassali a kabarin manzon Allah yanzu a ma'anar buruntu wannan ukubatu bunu amir shi ma kafiri ne wato ya kai kuka wajen kabarin manzon Allah ko ba haka bane yanzu duk wannan maganganun su ba ku fahimta ba fa a'a harin da ake kaiwa ba shau gibri ma ake kaiwa ba manzan Allah suke kaiwa harin saboda ai mas'alar ubansu ibnu taymiya shi ya fara a duniya cewa ba a zuwa kan kabari ai addu'a mas'ala ne na ibnu taymiya tabi'ina tabi'i tabi'ina kai akwai wadanda idan ibnu taymiya ya kaba sunansu sai ya hada da radiyallahu anhu sun ce akwai kabarin wani bawan Allah ya ce an san da ijaba duk abin da kaje ka roka a wajen Allah zai amsa maka to waye kuma kai buruntu Anas dan Maliku yana sayawa a kabarin manzon Allah ya yi addu'a an ganshi shi abdullahi ibn umar yana sayawa a kabarin manzon Allah ya yi addu'a a kan bukatunsa Sai sayyidina umaru babansa an zo masa wani ya ce ya je kabarin manzon Allah Ya ce ya rasulullahi istasqi li ummatika fa innahum qad halaku ka ji makalman ba ka shayar da al'ummanka dala waye ne mai shayar da ruwa ba Allah ba ne? To sahabi ka ji irin lafazan da ya saka a kan manzan Allah ce, istasqili ummatika fa innahum qad halaku ya rasulullahi ka shayar da al'ummanka al'ummanka sun kusa su halaka in baka shayar da su ba ma'ana za su halaka sai ya ga manzon Allah a mafarki ya ce ka je kai wa sai na umaru sallama ka bashi bishara fa innakum yusqawna za a shayar da su ruwa aka zo aka gaya wa Saidina umaru na umaru bai gaya wa wannan mutumin kai shirka kai kafiri ba ba a zuwa wajen wani rokon wani abu in ba Allah ba kai kuma burin tufu a yi da za ka zo ka gaya mana wannan kafirci ne wannan shirka to yanzu mu dawo wa anhu kala kana umaru iza ta alaihi amdadun alil yaman sa'alahum afikum uwaisu bunu amir idan na umaru mutane yaman in suka zo masa yana tambayan su cewa shin a cikin ku akwai waisul karni waisul karni kuma tabi'i ne kaga yanzu na dazu da muka faɗa waye kenan barra'u sahabi ne yana daga cikin waɗanda su suwa suke yi in suna da bukata ba Allah ya yi ba an bai zance ko to gana biyu hata ata ala uwaisin hata ya zo kan uwais fakala anta uwais sai na umar ya ce kai ne uwais ibnu amir dan amir kala na'am ya ce ni ne kala min muradin summa min karanin kala na'am kala fakana bika barasun fabarra'ata minhu illa maudi'a dirhamin kala na'am ma'ana yana kwatancen da manzon Allah ya gaya musu manzon Allah ne ya gaya musu cewa idan duk mutumin da ya hadu da waisul karni to ya je ya yi masa addu'a kuma uwaisul karnina shine bunu amir sannan ya taba yin cutan baras ya roki ubangiji ya warkar da shi kaba daya ya warke ya ce to amma ya roki ubangiji ya bar masa bugire ka ji fa bugire kamar na girman jirham kamar kabo guda ɗaya wai ya dinga gani yana tunawa ya san cewa Allah ya yi masa wannan abin kaga da ya rashin lafiya ya gaya wa Allah ya ce Allah ya warkar da shi Allah ya warkar da shi take an fahimci zancen kuma daga karn ka gane ko fakana bika barasun a bara'ata minhu illa mawdi'a dirham shine magana kana na kana laka walidatun yace kana da uwa kala na ya yace kwarai kuwa kala um, sai na umar yace. sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu ya alaikum uwaisu bunu amir ma amdadi ahli yaman min muradin summa min karanin kana bihi barasun fabarra'a minhu illa maudi adirhamin dirhamin lahu walidatun huwa biha barrun law aqsama lil maulahu la abarrahu inda zai ransa da Allah wallahi tallahi ya ubangiji daga yau man fetur sai ya dawo naira goma wallahi gobe za mu tashi mai ya dawo naira goma la'abarrahu ba annabi bane ba sahabi bane tabi'i ne kai jaguwa <laughs> malam wayannan su su halakar da su suka halakar da duniya ba kun fahimci zancen to amma saboda jahilci ya bar dogon gemu inda ni fa amiril mu'minina ne wallahi ta'ala ga wayannan gemun su nan duk zan sa a haske su gemu ne na makaryata eh na mai yaudara suna magana akan abin da ba su sani ba irin gemunsa irin gemun mansur sokoto mai amfanin su kawai ku fito ku shasha ta karya kan abin da Allah da manzansa sun tabbatar sahabbai sun kun kai sanin kun fi abai sanin imani ne ko kun fi su sanin tauhidi Abdullahi bin Umar nan fa yana cikin abadila yana cikin wanda suka fi yawan ruwaya ma'ana yawan hadisan manzan Allah yanzu kai kuma ka zo ka gaya mana to shi din da kansa ba ba mamaki hadisan da manzan Allah ya faɗa cewa Allah kar ya mayar da kabari na wajen bauta da sauransu to yana daga cikin cikinsu watakila ma akwai hadisan Abdullahi ibn Umar a ciki. amma shi din kuma saboda fahimtanka na jaki shi ba irin wannan fahimtar yayi wa hadisin ba ya je ya saya a kabarin manzon Allah yana addu'a anas dan maliku ya ɗaga hannu haka hannunsa sama yana sai a gaban kabari manzan Allah yana addu'a to yanzu shi nan shi ma waisul karni yana da matsayin lau sama lil maulahu la'abarrahu Allah zai kubutar da rantsuwansa duk abin da yake so take Allah zai yi masa kun fahimci zancen to ku ji abin da manzan Allah ya ce manista istata'ata an yastaghfira laka fa'al fastaghfir li fastaghfara lahu kun ji wannan zancen yanzu da Allah duk duniya wa ya isa ya gafarta maka zunubanka eh to abin da fa manzo Allah ya ce ba ba in kun je ku roke shi arziki ba ba ku roke shi gafara ya gafarta muku sai na umaru kuma amiril yana amiril mu'minina burin tukaji ya ce to da Allah ga abin da na ji manzan Allah ya ce saboda haka ka nema mun gafara a wajen Allah sahabi ya zo wajen tabi'i yana neman addu'a dalla yanzu akwai hankali a wannan soho gemunsa ya kama da gemun musulunci gemunsa ya kama da gemun malami to mu dawo ya sha biyu ko nawa ya sha nan to wannan littafin kun ganta ko littafi ne ɗan karami wannan mufuti ne na na misra ya taba zama mafuti ya zama ya taba zama mufti na misra misra ba buruntu ba <laughs> ba maganan bauchi ba ba buruntu ba ya taba zama mufti na misra Mm-hmm. ka ji abin da ya faɗa ah, eh. wal bi karamatil auliya'i min min usulil itiqadi ahlus sunna wal jama'a karaman waliyai yana ga cikin itiqad na ahlus sunna wal jama'a kam na duniya sun yadda da karaman waliyai sannan kuma dakikancin da nake so in nuna musu wai in karama wali in ya nuna karama bai wai wannan ne zai nuna maka cewa wani masifa ba zai shafe shi ba kamar yadda idan manzon Allah ya yi mu'jiza ko annabawa suka yi mu'ujiza, ba wannan ne zai nuna maka cewa a'a su Allah ba zai jarrabe su da wani abu ba wannan dakikancin ka ne wannan jahilcin ka ne kamar yadda yanzu muka kawo misalai ga annabi ayuba rashin lafiya ya yi hatta susa ya cinye jikinsa gaba daya rabbi yi masaniya duru. wa anta arhamur rahimina bai tabbata ba to yanzu wannan shine zai hana yayi wani mu'ujiza ko ya roka wa wani ya samu lafiya ba shi ba zai hana ba kuma ba wannan shi zai sa Allah ma yana cewa fala ya'muru makarallahi illa alqawmal fasiqun duk yadda ka kai ba za ka amince da makarin ubangiji ba wai ka ce kai yanzu kai ka isa a wajen Allah ba a yi wa Allah haka wannan dabbanci ne ilimin ne baka sani ba ka zo kana bangadi ka ban zan ce ko to saboda haka karaman waliyai itiqad ne na ahlus sunna wal jama'a na duk duniya sun yadda akwai waliyai akwai karama kala imamu Bahawi. nu'minu bima ja'a min karamati wa sakha an siqati min rawayatihim kaji ko imamu qahawi yake magana ba kai ba buzuzu waye imamu qahawi kaje ka tambayi malamai yana cewa mun yi imani da abin da ya zo daga cikin karamomi na waliyai wa sakha an siqati min rawayatihim kuma ya inganta daga wato an samu siqatu masu sika adilai a cikin ruwayonsu ma'ana wanda suka faɗi zantutukan karabomin waliyai an samu sikatu wanda amintattu ne sun faɗi magana kuma an yadda da su ba makaryata irinku ba fa inkaru karamatu auliya ku ji yanzu magana inkarin karaman waliyai kadi yakhruju muslim an min islami bi kulliyati inkari da karaman waliyai to yana fitar da mutum daga musulunci gaba daya dan ka kore abinda Allah ya yi musu to zai fitar da mutum daga musulunci yanzu idan ka dawo kan wannan ka'idan ba wani dan izala musulmi a Nigeria ba wani ba habiye musulmi a duniya kab saboda kaf su ba su yarda da karaman Allah ba amma a the same time sun yarda da karaman wali nasara ko ba yahude ko kun fahimci magana na sun yarda da karamomin kafirai nasara da yahudu amma ba su yadda da karamomin waliyan Allah ba yanzu wannan ba fanka ba ne ba karama ne na kaburi ba ba yadda da shi ba ba akwai AC ba ba karama ne na kaburi ba ba yadda da shi ba wannan sifika da muke magana ba karama ne na kaburai ba ko ba haka bane manzo Allah ya amfani da wannan sahabbai sun yi amfani da wannan tabi'i na ba zai amma sai gani dan iska ya zo yana magana akan carbi kai da ka zo ka sa sifika a masallaci Ka zan zancen kuma ya yi imani da wannan ga karama na biyu waya ba karama ne na kafurai ba ko wani ba karama ba ne da kam waliyai ne suke magana da junansu a kasashe mabambanta waliyi kaza yana magana da waliyi kaza na Nigeria yana magana da na Niger na Niger yana magana da na Saudiya na Saudiya yana magana da na Amerika na Ingila ko ba su ba ne? suka ce karya ne babu wannan magana saboda Allah ya gaskata waliyansa sai aka kawo waya kafiri ya yi, yanzu sai ka dauki waya halo ah, malam eh ina ne lafiya da barka kwana biyu ban gawa ita ai yanzu da muke magana nan fa ina kawafi a makka makka eh ko ba ba an ce suna ganin junansu suna magana za su tafi yanzu sai ka shiga video call sai ka kira shi ya layin ya ce maka ai gani na yanzu na ina kawa ba ina maka ka daga hannu kamar in yi maka addu'a sai gashi na ka gan shi layin yana yana zagayawa waye yayi kafiri yayi ka yarda da duk wannan karaman kafirai din yayi jirgin sama ka hau ka tafi a cikin awa hudu saudiya ka yarda da wannan karaman amma baka yadda waliyin Allah zai tashi daga Nijeriya, ya je ya yi sallan juma'a a Makka ya dawo wannan baka yarda da shi ba saboda kai kaga saboda me baka da imani ka fita daga musuluncin ma amma wanda abu ne is a very simple Qur'ani ya gaya mana kuma ba ka ba ana atika bihi qabla an yartabda tarhu gadon balkisu aka ɗauka a tafiyar shekara wata biyu a cikin kiffawar ido aka dawo da shi kuma wancan wali nan waliyin al'umman manzan Allah ya fi shi girma wancan wali ne na zamanin annabi Suleiman wannan kuma wali ne na zamanin annabi Muhammadu kuma wa yake yake bada labari ubangiji ne yake bada labari sai mu ga ta siya kuma kai ka ce kai malami ne na tafsiri kuma ramadan kana zuwa a maka tafsiri kuma za ka zo ka fassara ka wuce lalla akwai jakuna irin kamar wayan nan a ah, to an gaya maka al'umman manzan Allah ne ba za su yi wannan ba wani ba annabi ba ba manzo ba asim ibn barhaya ya ɗauko gadon balkisu a tafiyar wata biyu a kyaftawar ido ya zo da shi gaban annabi suleiman wakala ifritun minal jinni ana ka bihi kabula an kuma min makamika ya ce ni zan zo maka da shi kafin ka tashi a majalisanka ma'ana zan kawo maka kafin awanni marasa ba ni zace kai na kan nan ba shi muke nema ba naka old model ne ka je da kayanka muna nema na zamani asra'u min zalika wanda ya fi naka sauri nake nema wancan fa ku gane ba ifrit ne ba ifritun min jinni wannan abin a bar shi mun gaya maka an bai zan ko ifrit min jinni din fa ka ji ba ya dala zaka hada karfin aljanu da mutum yanzu eh amma shi ifritun min jinni din ya ce zan kawo maka kafin ka tashi daga ina daga majalisanka shi kuma ɗan adam waliyi asim ibn barhaya ya ce ana ati ka bihi kabla an yartadda tarhuka wannan waliyi kuma a waliyin zamanin annabi sulaiman ne dala ina hankali a wajen su buruntu <laughs> kana fahimtar zance saboda ka duk abin da za karanta ba wasu wanda ba su kai mu ba sun yi a wannan zamani Allah ya baiwa kafirai ma suna yi to me bakin cikin ka in aka ce ni dinnan na yi salle na tafi Saudiya na dawo cikin kiftawar ido <laughs> Allah ne kana gani ba zai yi ba ko ni kima na ne bai kai ba malamin su ba ibnu kasir yana cewa a cikin tafsirinsa akwai wasu mutane albarkacinsu ne Allah yake saukar mana da ruwa wabihim yubdaruna wabihim turzakuna da albarkacinsu ne kuke samun arziki kuma yanzu zaka zo ka taka shi maka wuce shi kana ganin sa kamar ba wani ba akwai su ana magana wai ta malmatu ne ko me wancan da magana da ya kawo wai an ce ya shekara dubu bakwai da ɗari bakwai da saba'in da bakwai da kwana bakwai to yanzu hajir ba wanda zai iya gaya maka shekarunsa don har yanzu hajir yana raye wannan shine abin da aka yi ittifak har yanzu hadir yana nan kuma hadir sun yi zamani da har annabi musa kafin annabi musa ma ba a san wanda adadi wanda suka yi zamani daya da shi ba an ce shi ya sha ma'ul haya'a ne malaman tafsiri sun kawo ka je ka duba tafsirin da kake yi buruntu to yanzu dala shekara nawa yayi annabi nuhu a da'awa kawai ya yi shekara dubu ba hamsin eh ɗari tara da hamsin a cikin mutanen da suka gabata din akwai masu shekara dubu ɗaya dubu biyu dubu uku to me in an ce wata mata ta yi shekara dubu bakwai da to hajir bai girme ta ba hajir har yau nuna muna tare da shi masu ganinsa suna ganinsa kuma malaman tafsiri sun ce ya sha ma'ul haya shi ba zai mutu ba sai karshen zamani kai dala mu dawo ni ba ga iblis nan nema ba wa ya san adadin shekarunsa iblis nan ne korarre daga rahabar ubangiji allah ya duba shi har karshen lokaci ya <laughs> eh, dala ko iblis ya mutu iblis ba allah ya duba masa har abusa sa kashe na karshe sannan tukuna Allah zai ɗauke ransa iblis ba ya samu wannan abun ba kuma shi yanzu ne aka ce iblis a ce la'anatullahi alaihi Allah ya tine masa sinan ne korarre daga rahamar ubangiji Allah ya bashi shekaru ba wanda ya sani don yanka ce ta malmatu ta yi shekara dubu bakwai da dari bakwai da ai kaɗan ya ci <laughs> an zancen ko to saboda haka malamai suka ce eh? tahawi ya ce ka inkaru karamatu auliya inkarin karamomin waliyai kad yukhrijun muslim min al bi kulliya zai fitar da musulmi ga baki ɗaya daga musulunci Don me kana jayayya da ikon Allah ne shi kuma Allah yana yi wa kansa kirari wallahu ala kulli shay'in qadir kuma mun tabbatar Allahu ala kulli shay'in qadir gashi nan asif ya ɗauko gado daga tafiyar wata biyu a kiftawar ido ya jabge shi a gaban annabi suleiman ga annabi ah, ga sayyidina umaru ya yi magana da rundunar yakinsa ya yi magana da kwamandansa shi yana madina yana kan mimbari manzan Allah Tafiyar da shi ma ya fi wata ya yi magana da su kuma suka ji shi suka bi umarninsa suka samu galaba akan abokanan gabansu shi kuma ba ba karaman ba ne ba waya ba handset balle ka ce ai network ne aka samu a wurin kwacin <laughs> ko ba ka fahimta ba tunda kun fi yadda da network ba ku yadda da network na ubangiji ba yana hudu ba ba sai ka ce asariyatu asariyatu asariyatu asariya aljabalu aljabalu ya asariya bayan ya gaba hudu ba sabai suka ce a'a ya mirmamina ya mun ji wasu kalaman da basu dace da hudubar ka ba mun ji kada cewa aljabalu aljabalu ya sariya ya ce a wannan lokacin ina magana da komanda na ne wanda suke filin daga shi kuma wannan mutumin da ya zo suka ce rana kaza a lokaci kaza mun ji muryar amirul mumina sai na umaru yana mana magana sai muka wuce bayan dutse sai muka ci galaba akan kafiran da suka yi mana kwanton bauna sai abubakar da ya zo wafati ya ce nana aisha to wannan tafiya kwanciyar fata tafiya ce saboda haka ku karbe ta da hakuri kuma ta uku da maza biyu za ku gaje ni sai ta ce baba ko magagen mutuwa ne ai mu biyu ne matan maza ma biyu ne ni aisha yarka da kuma yarka asma'u binti abubakar ya ce mata ta wancan tana da juna biyu kuma mace za ta haifa ba su kanin a lokacin kuma wannan iskancin da suke in muka ɗauko fa bidaya wani haya karamomi na mutane da Ibu kasir ya dinga kawo a ciki fa adu'afu adu'afu billahi lazi bale ka je wajen zahabi da ya kawo shi a cikin tarihinsa shi ma suna da shi jibge ma suna da waliyai ba su ma <laughs> to saboda haka a wal imanu biha min usulil aqidatul islam imani da karamomin waliyai yana daga cikin usulul aqida tushen akida ta imani saboda al'amari ne ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzaruna an fahimci karatun wal fa'ilu lil karamati kal masu aikata karamomi kamar mu'ujizojin manzon Allah ne inna ma huwa ta'ala wahdahu la sharika lahu amma musa san cewa Allah shine kadai bashi da abokin tarayya lakin azharaha subhanahu wa ta'ala ala aidi ahlu ta'atihi wal imtisalu bi shar'ihi amma Allah yana bayyana karamominsa a hannun waɗanda suka ji tsoronsa suka bi shi to mu dawo daga nan gashi nan dai magana malamai ne daban-daban ya kawo gashi nan ma kala imamul jalalul muhalli al-muhalli al-muhalli na an ce ba ma shi ba al-muhalli da jalaluddin imamu suyudi su suka hadu suka yi tafsirin jalalai ne ai shine ma'ana jalalai ne manyan bayin allah ne guda biyu to gashi ne shi ma ya tabbatar da maganganu na, na wanda muke magana din amma mu je karshe abin da yake cewa fal imanu bi karamatil auliya'i mimma ajma'at alaihi ummatul islamiyya kawai yanzu can imani da karamomin waliyai abu ne da gama garin al'umman musulmai duniya kaf suka hadu a kanta wa atabarahu ulama ul aqidatu aslan min usulil aqidati malamai suka tabbatar da cewa yana daga cikin usulun min usulil itiqadi yana daga cikin asalin usulil iman in baka yadda da wannan ba baka da imani ba ma baka da imani ba baka cikin musulunci ba saboda yanzu misali fitan mutum daga musulunci inda zai tabbata yanzu daukan gado na balkisu da asim ibn barha ya yayi ba karama ba ne to mutum ya ce bai yadda da karama ba bai karyata allah ba wanda ya karyata allah musulmi ne yawwa in ka zo suratul kafi eh? nan da suka shiga cikin kogo shekara nawa suka yi suna bacci ɗari uku da nawa ɗari uku da 'yan kai ne amma a lissafi namu ɗari uku ne wasdadu tis'an ka gane ko to dala kai ka je ka kwanta mana kwana uku mu gani kana bacci Gaba <laughs> da ba wani shekara ɗari uku suka yi suna bacci kawai a bacci kai kare ma da ya bi su shi ma ya samu wannan karaman shi karan matukunan shi ma baya ji bai ji yunwa ba bai ci kishi ba ba karama ba ne to shi sa malamai suka ce kare kare ya bi waliyai ya sira ya kai dan adam in ka bi waliyai, an fahimci karatun wa inkaruha inkarin karaman waliyai kad ya harjul muslim min dinihi min dinihi zai fitar da musulmi daga addininsa saboda ka karyata abin da Allah ya tabbatar kama anna isbatu halil auliya'i ba da intiqalihim يقره صريح المأكول وصحيح المنقول والموت يقرأ على الجسد لا روح فلا يجوز إنكار كرامة أولياء الله الصالحين لا في حياتهم ولا بعد انتقالهم bai kamata ba musulmai musulmai musulmi ya yi rashin ya ce bai yadda da karamomin awul ba to mahallu shahidin a nan shine ko suna raye ko bayan mutuwansu karamansu yana tabbata an fahimci karatu saboda haka wannan dukkan akidun nan fa duk duniya an yadda da su yanzu ne fa wayoyin nan da suka zo suke gurbata mana addini suke lalata mana addini sha sa mu kuma ba za mu yi mu bari muna gani ana halakar da al'umma mai shiru ba saboda haka dole mu bambanta wa mutane yanzu gashi nan wannan ya kamata ya nemi littafin nan buruntu almafahim din nan wani malami saudiya ne ya rubuta shi ka gane ko yanzu a tawassalu bi kabarin Nabi عليه fi في Umar radiyallahu anhu. tawassali da kabarin manzon Allah a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka gane so kala haddathana abu abu umar bunu matar haddathana ibrahima bunu aliyu az-zahabi haddathana an koro dai zacciyar idza ku haddathana abu muawiya an amash an abi salik an malik kana asaban nasu qahatun fi zamani umar radiyallahu anhu faja'a rajulun ila qabri nabi sallam faqala ya rasulallahi istaskillaha istaskillaha li ummatika fa innahum qad halaqu fatahu rasulullahi sallallahu fi manami fa qala iti umar fa akrihum minni salam wa ahbirhum annakum muskauna wa kullahu alaykal qais alaykal qais lokaci ya go ba damuwa ta gane ko yanzu wannan wanda mun kawo hadisi nan ba so da yawa so biyu ba wani ya je kabarin manzon Allah ya ce ya rasulullahi ka sha yadda al'ummanka ruwa saboda al'ummanka sun kusa su halaka ka fahimci zancen to yanzu gashi nan kuma a tawassulul musulmi na bihi yau yamama a yakin yamama a yakin yamama a sahabban manzan Allah Khalid bin Walid yana cikinsu abin zan ce ko zakara alhabis kasir ibn kasir ya kawo wannan أن شعار المسلمين في موقعة يمامة كان ya Muhammadahu, ya محمداه Wani محمد sai na Umaru ne نفا da suka je yaki ya turneke sabon manzan Allah suna kiran manzan Allah ya Muhammadahu ya annabi Muhammadu ka kawo mana taimako ibnu kasir ya kawo a cikin bidaya wan nihaya an koyi zancen ko na karshe da zamu kawo at-tawassalu bihi fil maradi wa shada'id sabon manzon Allah sun yi tawassali da manzon Allah a lokacin da ba su da lafiya ko cikin sanani dukkan sun je sun kai wa manzon Allah a kabarinsa an haisam buna anas kala kunna inda abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ma fa hadarat rijlahu fa qala lahu rajulun azukur a habban nasa ilaika fakala ya muhammad faka annama nashat min iqalib ya ce mun kasance a wajen saidina umaru a sai a abdullahi bin umar shi wanda yake zuwa kabari manzan Allah ya yi tawassalin to yanzu kafansa ne ta yi tundurimi ta kumbura muna nan a wajensa sai wani mutum ya ce masa ka ambaci wanda ka fi so a duniya yanzu kafanka za ta warke take sai na umaru sai na abdullahi dan umaru ya ce ya muhammad take kafansa ta same ta warke wannan fa malaman hadisi suke kawo wannan zancen ba <laughs> kai kuma yanzu an ce maka wai idan an je an yi tawassali da eh wa an mujahid qala hadarat eh, rijul rajulin inda ibnu abbas radiyallahu anhu so biyu aka yi wannan magana a wajen ibnu abbas kafan wani ta yi tundurmi ta kumbura fakala lahu ibnu abbas ibnu abbas ya ce masa uzkur a habban nasi ka ambaci wanda ka fi so a duniya ilaika a gare ka fakala muhammadun sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi muhammadu fa zahaba hadrahu take take wannan ciwon kafan nashi ya warke zakarahu shaihu ibnu taimiya eh fi kalimati tayyib fil fasli sabi'i wa arba'ina fa hadha tawassulu fi suratin nidaa kaga yanzu ibnu taymiya da kansa ya kawo wannan a cikin wani littafinsa kuma ana tawassali an yi tawassali da wanda ba annabi ba wasu bayin Allah duk Allah ya biya bukata to saboda haka duk abin da muke magana a ah, shine a je wajen kabari wani bawan Allah a yi addu'a babu wani musulmi a duniya da ya haramta shi babu wani malamin hadisi da ya haramta shi sahabbai guda shida mun kirga sun je sun sai a kabarin manzan Allah sun yi addu'a tabi'ina tabi'ina malaman hadisi manya manya sun nuna kabarin Aliyu Musa bin Rida akwai ijaba a wajen hatta a cikinsu akwai malaman Ibn taimiyya to kai buruntu naka za mu ɗauka na kowayen nan za mu ɗauka to saboda haka in za ku yi magana ku yi magana ta ilimi yanzu zamanin ta ilimi ne idan kuka faɗa za mu zo mu baje koli mu karya taku da ayoyi da hadisai Allah ya samu dace Allahumma salli ala Muhammadi